أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد in wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mu bayani dangane da sabubba da kuma abubuwan da suke ingiza mutum ya kasance ya yi girman kai insha Allah cikin wannan darasin za mu yi bayani dangane da mahanga na alkur'ani mai girma da ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam dangane da abin da ya shafi girman kai da fatan Allah subhanahu ta'ala ya amfanar da mu cikin abin da ya gabata sannan kuma zai amfanar da mu cikin abin da zai zo insha Allah Allah subhanahu ta'ala a cikin alkur'ani mai girma yana bayani cewa dangane da umarnin da ya ba mala'iku na su yi sujuda zuwa ga annabi adam ala nabina wa alihi wa alaihi salam sai zamanto mala'iku sun yi imtisali da umarnin Allah subhanahu wata'ala amma iblis ya ƙi imtisali da umarnin Allah subhanahu wata'ala ya kangare ya yi girman kai Allah ta'ala yake cewa fasajada mala'ikatu kulluhum ajma'un illa iblisa istakbara wa kana minal kafirin Allah ta'ala ce mala'iku gaba su suka yi sujida suka yi imtisali da wannan umarni na Allah subhanahu wata'ala face iblis ya yi girman kai sannan ya kasance a cikin mutane kafirai wannan yana nuna mana a sarari akan cewa girman kai shine asali na ainihin waton kangara girman kai yana daga cikin zunubai wanda suka kasance harkokin zunuban da aka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala da su sannan yana nuna mana girman kai zai ingiza mutum ya zamanto ya kahurta saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka yi ka ƙi sannan kuma kana ganin kai ba shirye ba ne ma kake ka yi ba sannan kana ganin wannan umarnin ma ba umarni ba ne na adalci umarni ne wanda kai kana ganin an fefeta wanda aka fi akan wanda ya fi saboda iblis ya kesta kan shi da annabi adam yana ganin cewa shi an halicce shi ne da wuta shi kuma annabi adam an halicce shi ne da laka saboda haka yana gani ya shi to wannan mummunan kiyasi wanda shine asalin dukkanin wani kiyasi wanda yake batil wanda za a aza a cikin wannan addini din shi ya kai iblis mahallaka shi ya kai shi ga kafirci shi ya kai shi ga haramta ma kansa ni'imomi na Allah subhanahu wata'ala na zahiri da na batini shi ya kai shi ga halaka na hal abada da shi da duk wanda ya bi shi shiga hanyarsa kenan girman kai shine yake hana mutum ya imtisali da umarnin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka gani cikin wannan aya ɗin hakanan cikin wata aya Allah subhanahu wata'ala yana cewa qala fahbit minha fama kunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin Allah ta'ala ya ce bayan ya ƙi yin sujada ga annabi Adam alaihi salam Allah subhanahu wata'ala ya kore shi daga aljanna ya ce ba yi yiwa ya kasance kayi girman kai a wannan mahalli a cikin wannan mahalli saboda ba wuri ba ne wanda ya kamata ya zamanto wanda ya dace ya zamanto ai ma Allah subhanahu wa ta'ala girman kai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi daga aljanna ya kawo su a doron wannan ƙasa da shi da annabi adam da hawa alaihi sai kasance tun daga wannan lokaci adawa ta kullu tsakanin iblis da kuma adam salam da hawa hakanan ma da kuma zuriyansu salam gaba da. kenan jabaha ce ta iblis ɓangare guda da jabaha ta bayan allah subhanahu wa ta'ala ɓangare guda saboda haka abin da ya ingiza iblis ya zamanto ya shiga cikin irin wannan adawa ɗin wanda ya sababa masa la'ana da kuma mahallaka na hal abada shine girman kai Allah subhanahu wa ta'ala ce masa ya fita lalle shi ya kasance daga cikin kaskantattu kenan anan wurin ma muna yi istifada cikin wannan aya akan cewa girman kai yana daga cikin abin da yake sabbabawa ma mutum kaskanci maimakon ka nemi ɗaukaka ka nemi izza sai zamanto ka kaskanta inda ta hanyar girman kai ne zaka neme shi eh, kenan girman kai babu wani amfani wanda zai kama cikin duniyanka barantana lahiranka kamar da mu gani cikin wannan aya mai girman alkur'ani sannan in za mu bibiya ayoyin alkur'ani suna da yawan gaske Allah subhanahu wa ta'ala baya son mutane masu girman kai Allah ta'ala baya shirya da mutane masu girman kai ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke da girman kai ba su fahimtar su ba su fahimtar hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala suna da yawa sosan gaske ta inda za mu iya fahimta kenan kan cewa mahanga na alkur'ani dangane da abin da ya shafi girman kai mahanga ne wanda yake salbi mahanga ne wanda yake mummuna wanda baya da kyawu watan alkur'ani mai girma baya kallo ya zuwa ga girman kai kallo mai kyau abin zargi ne kuma abin da zai kai mutum mahallaka ne kenan ko don wannan ya kamata ga mutum da yake kwaɗayan Allah subhanahu wata'ala yake kwaɗayan duniyar shi da lahiran sai zamanto ya tsira ya gyaru to lazim ne kasance ya nisance girman kai shi yasa za mu gani cikin hadisai na musulunci akwai hadisi daga imamu ali alaihi salam yake cewa fa'tabiru bima kana min fi'lillahi bi iblis yana cewa ya ku mutane ku yi itibari ku yi nazari ku ɗauki wa'azi dangane da abin da aikin Allah subhanahu wa ya kasance dangane da iblis wata menene Allah subhanahu wa ta'ala ya ma iblis bayan shi iblis ya kasance ya bauta ma Allah subhanahu wata'ala shekara dubu shida wanda ba a sani ba shekaru na duniya ne ko na can amma saboda girman kai guda kawai shi ke ne zamanto Allah subhanahu wata'ala ya yi watsi da dun wannan aikin nasa ta yi iz ahbata amalahu at-tawil wa jahdahu al-jahid Allah subhanahu wata'ala ya yi ihbatan aikin iblis wanda yake mai yawan gaske kuma da dun wahalan da ya da juhud inda ya tsawon lokaci saboda me an kibre sa'atin wahida saboda girman kai guda tal da ya a cikin lahaza guda a cikin sa'a guda ya yi girman kai Allah subhanahu wa ta'ala ya bata duk aikin da ya yi saboda haka fa man za ba da iblis yaslamu ala Allah bi misli ma'asiyati tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya haka ga iblis an ce iblis da cikin mala'iku shine ma yake jagorantansu sallah sannan ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shekara dubu shida kamar yadda muka ambata yadda zo cikin hadisi wanda ba a san shekarun duniya ba ne ko na lahira amma cikin sa'a guda ya girman kai Allah subhanahu wa ta'ala ya bata don wannan aikin saboda haka to bayan wannan wane ne zai kubuta akan Allah subhanahu wa ta'ala idan ya kasance ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala da irin saƙon da iblis ya sa amma Allah subhanahu wata'ala da shi girman kai kenan kenan girman kai na daga cikin abubuwan da za su iya su bata aikin mutum ya zamanto aikin mutum da ya yi na shekaru da shekaru sun rushe saboda girman kai guda Kenan abin zargi ne mummunan abu ne yana da haɗari a cikin al'amarin addini yana da haɗari a cikin al'amarin imanin mutum wanda lazim ne ga wanda yake son samun tsira duniyarsa da lahiransa ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya kubuta daga wannan sifa ɗin hakanan ya zo daga cikin miyagun nata'ish da kuma a awaqib wata miyagun sakamako wanda mutum zai iya samu sakamakon girman kai da ya aikata ya zo hadisi daga imam al-bakir yana cewa ma dakhala قلب امرئ شيء min الكبر kibr نقص من min aqlihi yake cewa ma dakhala bai taba shiga ba qalba imri'in shay'un min wani abu wani abu daga girman kai bai taɓa shiga ba a cikin zuciyar mutum illa naqasa min aqlihi sai dai wannan ya tauye na ƙasa min aqlihi sai wannan ya tauye daga hankalinsa watan gwargwadon mikidarin da zai shiga cikin zuciyar mutum na girman kai gwargwadon abin da zai tauye a cikin hankalinsa saboda haka ƙalla zalika au kafura ya ce wannan ya abin da ya aikata abin da ya na girman kai kaɗan ne ko kuma ya yi yawa gwargwadon da ya yi girman kai haka kuma hankalin shi zai tauye kenan wannan asara ne watan ya kasance girman kanka yana da yawa kenan a ƙarshe kawai za ka waye gari baka da hankali wato in ɗari bisa ɗari ne kake da girman kai a cikin dukkanin jawani ba a cikin dukkanin manganunka cikin aikinka komin ka girman kai ne kirin baka da hankali saboda haka lazim ne kasance mutum ya yi kokarin ya yaƙi zuciyan shi ya yi kokarin ganin cewa tarbiyyantar da kansa ganin cewa ya kubuta daga sharrin girman kai hakanan ya zo cikin hadisi daga cikin hadisan a'imma alaihi musallam a'imma na ahlul bait alaihi musallam ya zo hadisi daga imamu sadiq alaihi salam yana cewa man bari min al-kibr nalal karama tun duk mutum da ya kasance ya warke daga girman kai to zai samu karama tun karama daga Allah subhanahu wata'ala zai samu daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ce inna akramakum inda Allah atqakum wanda yake kowa karama a wurin Allah subhanahu wata'ala cikin ku wanda yake kowa daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala cikin ku shine wanda yake wanda yake ku tsoron Allah subhanahu wata'ala kenan nisantan girman kai tsoron Allah ne saboda nisantan zunubi ne saboda kenan zai ba mutum mai zai ba shi karama zai ba shi daraja zai ba shi ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wata'ala shi yasa zo cikin wani hadisi na Imam Ali alaihi salam yana cewa talabtul khudu'a fama wajadtu illa bi qabulil haqq yake cewa na nemi kankan da kai wanda shine yake ɗaukaka mutum Allah subhanahu wataala ce duk wanda ya kankan da kai Allah ta'ala zai daga shi Imam Ali ke cewa ban na nemi kankan da kai ban same shi ba sai cikin karban gaskiya to idan mutum yana karban gaskiya to mutum ne mai kankan da kai idan mutum baya karban gaskiya to mutum ne mai girman kai sai yake cewa ikbalul haqqa fa inna qabulal haqq yubaidu anil kibr ya ku jama'a ya ku mutane ku karbi gaskiya saboda karban gaskiya yana nisantar da mutum daga girman kai duk mutum da ya kasance yana neman gaskiya kuma yana karɓan gaskiya to mutum nan ba shi ba girman kai ya yi bankwana da girman kai wannan kenan zai ba shi ya kasance shi mutum ne mutawada mutum ne mai kankan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kankan da kai ga bayan Allah subhanahu wa ta'ala wannan sai ba shi ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya ba shi ɗaukaka a wurin mutane ma domin mutane a ɗabi'ance ba su son mutum da yake da girman kai mutane ba su son mutum da yake da tinkaho yake ji da kansa mutane suna son mutum da yake kankan da kai suna girmama shi kuma suna ganin shi yana da mutuntaka a wurin saka a wurin kenan zai samu ɗaukaka a wurin mutane hakanan kuma zai samu ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wata'ala domin Allah subhanahu wata'ala ya alƙawalin cewa duk wanda ya kankan da kai Allah ta'ala zai ɗaga shi amma duk wanda ya girman kai to Allah subhanahu wata'ala zai tauye mutum saboda haka nazari ga waɗannan hadisai za da waɗannan ayoyi masu girma da muka ambata ya dace kasance mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ya nisance girman kai ya yi ƙoƙarin ganin cewa tarbiyyantar da kanshi tarbiyya ta addini kasance ya yi iltizami da koyarwa na addinin musulunci ta yadda zai nisance dukkanin miyagun ɗabi'u musamman girman kai daga cikinsu wanda shine asalin dukkanin wani zunubi da fatan Allah subhanahu wata'ala zai sanya mu a cikin bayansa masu kankan da kai zuwa gare shi da kuma bayansa ya sanya mu cikin bayansa masu nisantan girman kai da dukkanin anwa ɗin shi da kuma kashe-kashen shi ya ba mu sabati a tafarkinsa ya kuma amfani da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin